Salvador. kwarai mai kishi ya gama nasarar shi a baki sannan da sai fara kai maza suka sauna ina wanda kan rama da kare da kuda nawa da ka raba da kare da kudawa saboda kai suka tun da karfuna da mai yallawo ya fi suka yi kana rubuje ta wata laya suka yi kana karyawa arina su zumuɗa su kai kana tonewa ka ga waɗansu doguwa aka ɗauka saboda kai su fansa amma ina faɗa maka kullum ya Allah gana ka zamaninka na nuna banda sabgar tsafi ta da sabbawa a san in ka ga sama ba maka kaini sai ya tabbai ya za ka ja kursiyu na ta mai da falke da latin na ya mutu nisa ba su kamo ka wannan dogo mai dogo zamani mai kyauta mai kari ya isa ya sababbi haka da ya

ka girma mai kyauta mai gari duk da wanda ya kai girma ya ke sai da makami mutuwa mai ɗauka da ya mai mai wawar gora na gode ma mun saba ya

ake kallo kenan tsakanin bangaren Sokoto da bangaren Kano. milo dai shine daga bangaren Sokoto, Bala Gombe shine daga bangaren Sokoto. Bala Gombe shine daga bangaren Kano. Milo shine daga bangaren Sokoto. Ga ganganin tsakanin Nasiru Shagon Alammarra daga bangaren Arewa, Balan Gombe daga bangaren Kudu. mai tunanin ina ta ba masu dambe shawara cewa dogon wando gari sukan bata al'amura irin na wasan dambe dambe ka zo ka sani zama ma ka zo ka sani lokaci gari farko kenan damban namu kenan na manya na farko da muke gani a yanzu kenan tsakanin alimarra daga sokoto gaba da maye daga bangaren kano damban namu kenan da muke kallo tsakanin alimarra. sokoto gaba da maye daga bangaren kano rauni ta rike karaya allah kiyaye faduwa kuma kata tsakanin gaba da maye dai da al'umar ake kallon wannan takun dambe kafin a fara damba da aka ta musu rawan kuɗi lokacin ba a yi damban ba damban tsakanin alumarra daga da mai gaba da mai daga bangaren kano alumarra daga bangaren sokoto damban da ake doka ake nan a filin idora badiya lagos tsakanin bangaren sokoto tsakanin bangaren sokoto bangaren sokoto da bangaren kano sanarwa daga mun kaila mai ɗaukar hoto da bidiyo azabar kyau yi ba kuma ku da baya ku da baya masu wata a tattalin ba a fili ku da fili na bilin tsakanin gaba da maye da al'umarra bangaren kano shagon karamar hukuma daga bangaren sokoto damban da ake gani dai tsakanin alfaɗin yaraba daga bangaren kano shagon karamar hukuma daga bangaren sokoto ta dai kowa idan mun sayin da iya magana ne ehe shagon karamar hukuma kenan wanda ya kai wa alfadan yaraba naushi alfan bai kawo nasa ba gani ba alfan ma ka nasa gani dan ban kenan tsakanin shagon karamar hukumar dan yaraba kenan a yau ladin nan ta sati ɗaya da fara damban a idora badiya damban da ake buga 99 kenan tsakanin ɗan kaduna da zaka bushe ɗan kaduna daga ɓangaren sokoto zaka bushe daga ɓangaren kano damban da ake doka tsakanin ɓangaren kano da ɓangaren sokoto kenan a na filin damban da idora badiya damban da ake tsayawa ɗan kano hiye eh! yawa ɗan kaduna kenan eh! ah, ah, ah! ɓangaren sokoto dai bangaren Kano a gidan damban yau ga dai bangaren Sokotawan dai su ne suke ihu bangaren Sokotan Sokotan kenan su ne kenan da makaɗin su mai tare dan Kaduna shine dai ya kai jaka kabusa daga bangaren Kano ga dai bangaren Sokotan yadda suke ihu kenan damban da ake doka a nan Ijora Badiya damban da aka bude shi 1990 kenan dan ban dai 99 kenan ake yin ijora badiya filin alhaji mato na ijora badiya da gas ga dai bangaren kanan kenan su ne suka yi zaune suke kallon an musu kisa ɗaya a farin damban na yau amma sun ce tafiya ta tafi ga kuma abokin damban da aka kashe ya sake tare balaji kan tarasa bala ya ce ba zai da ba sai ya huta gwamnan Kano. Nasiru filo kenan da kan kada ga hindu. cikin jama'a Kankada daga bangaren Kano Nasiru filo daga bangaren Sokoto. wani kankara da nasir fila kenan mai jins din farin jins shine daga bangaren sokoto mai bakin jins daga bangaren kano dan banda kenan da ke zama kan tsakanin dan yaran da katan eh eh kenan bangaren kano ma dai sun yi kisa shine dai yana suke ta narka ihu kenan bangaren kanawa da ɗazu bangaren sakwata sun yi kisa yanzu bangaren kano ma sun yi kisa an yi ɗaya da ɗaya kenan filin damfan na ijora badiya dai bangaren kana kenan nan da kuke gani suke ta daga hannuwa kana daidai ga su nan gaba ɗaya nan bangaren wanda ya fito daga kaduna Kano, Sokoto, Maiduguri, Bauchi, Yola, Adamawa, Gombe, Hadeja, Jigawa, Zaria duk bangaren Kano ne wanda ya fito daga Katsina, Daura, Sokoto su ne bangaren Sokotawa. Haka dai ake damban kenan a nan gidan damban na Ido Rabadiya. namu tsakanin adamun kurfi da dan wutil dan ban dai taki ci a halin yanzu wanda muke gani dan gero daga bangaren sokoto sai gurmaɗa ne daga bangaren sokoto isun taraba kuma kudu ne daga bangaren dan china japanese damban da ake doka tsakanin bangaren sokoto da bangaren kano kenan a filin damban na ijora badiya filin damban namu na ke tare ni kenan filin damban lagos damban da ake kallo tsakanin dan gero da isun taraba dan ban da bayan da ba ta iya kasance ba kenan tsakanin dan gero da isun taraba dan ban ba ta iya kasance ba kashi na biyu tsakanin isun taraba dai da ɗan gero Sinaki, Sinaki, hey! gajeren wandan umaru daga bangaren sakwata gurmada wanda 'yan lega suka fi sani da umaru mugu balan gombe da shagon dj su ma za a taka yanzu tsakanin damban da kodago da umaru aka taka yanzu haɗari kodago shine mai dogon wando na jins ya fito daga bangaren kano allah hoto gida ba namu kenan da ake gani tsakanin kodago da umaru da mutum sun zube ko? Eh. Ga ɗaya ɗan mu. Umarin dai gurum haɗa ne ya fito daga bangaren Sokoto. Odago kuma mai dogon wando daga bangaren Kano. Umarin dai ya fara kawo hari. ka sha tara ka gaji da dai yan legas sun ce an sare koren ka amma kana ji ko koren ya sare ne yanzu alhaji mato kenan kungiyar jamban lagos yan kallon nan bane hada mai zagin uwata Legas da mai jama'a shi kuma da bangaren kudu mai jama'a dai abokin bala gwamba ne sai dan auta na arewa sai mai bakin wandon dai na daga nan bangaren shine mai jama'a wanda muke ganin fuskarsa a gabanmu shine dan auta na arewa makwabta na arewa dai da mai zama mai zama kenan mai kafa mai zama kenan mai kafa daga kanan daga kanan dai shine mai zama kenan mai kafa daga kano eh dan kanan kenan dan kanan kenan mai zama mai zama kenan mai zama kenan mai zama kenan da dan ta na arewa dan hauta na arewa eh mai zama kenan shine dan hauta kenan dan banda ake gani kenan tsakanin mai zama da dan hauta mai zama kenan ne tsakanin bangaren sakwata da bangaren kano a rauni ta daga da karaya allah kiyaye faduwa kuma allah kata Dan autan ne dai

farko kenan tsakanin alan gubro da sunusi ga damban namu tsakanin alan gubro daga bangaren kano sunusi yaro daga bangaren sokoto damban da ake doka tsakanin bangaren sokoto kenan da bangaren kano damban namu na farko kenan a yau litinin dinnan, tsakanin alan gubro da sunusi yaro to ko ko ko da ba ga an sa ba ko ba ka sani wani wani ne ba ka san mutuncin kanka ba ko ba ka san mutuncin ka ba za mun sani wani wata tara nan da ba a da rabu ba bai zo nan nan ba in ba a ba komai bane ne saboda dan ka kowa zo nan kuma ga na tare da allah gwamnan dan daga maiduguri bangaren kano sannan sangaren gwaji daga bangaren sokoto